biyar ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida mun hada wannan farfajiyar makaranta mai albarka alfaruk islamic academy da ke alfa da ke unguwar dosa cikin garin kaduna domin ci gaba da littafinmu na gaba na daura wanda za mu fara shi a yau bayan kammala wancan littafi na asihir littafin da za mu karanta a yau kamar yadda muka sanar shine ashrun mujibatun linnajati ashrun wasu ibadu guda goma mujibatun waɗanda waɗannan abubuwa guda goma hanyoyi ne mujibat ana yana nufin atturuk hanyoyi ne linnajati da za su kai musulmi zuwa ga tsira waɗannan wasu hanyoyi ne guda goma kowace ɗaya daga ciki idan musulmi ya riko da ita to tabbas zai tsira wurin Allah subhanahu wa ta'ala wanda kuma dama wannan kuma shine karshen gurin duk wani musulmi a doron ƙasa ya zamto ranar haɗuwarsa da ubangiji ya zamto ku ne ba azaba ba rahama ne ba kishiyar haka ba Allah ta'ala ta ba mu ikon karanta su daidai da fahimtar su daidai da kuma aiki da su kuma ka sa karatun ya zama hujja ne a gare mu ba hujja akan mu ba don tsarkin sunayenka malamin da ya wannan littafi mun sha karanta littattafansa a nan shi ne sheik Abdulrazak bin abdulmuhsin albadar malam Abdulrazak dan abdulmuhsin albadar malami ne babba har yanzu yana koyarwa a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mahaifinsa ma babban malami ne shi ma yana nan a raye shi kanshi wannan malamin dattijo ne to balantana mahaifinsa mahaifin ya kai kimanin shekara ɗari ba kaɗan a rayuwa da haka ya kai matakin da ma tsufa da girma ya sa ya rufe dukkan majalisun da yake na karatu a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda mantuwa ya shigo cikin kwakwalwansa yana yawan manta abubuwa ganin haka shi da kanshi sai tara dukkan ɗaliban gaba ɗaya ya ce yau zai sanar da su cewa kada ya zo saboda tsufa ya shigo da wani abu cikin addini wanda ba yana sanayi hakan ba don haka abin da ya yi Allah ya karba mishi sauran kuma zai koma ya jinyan kafansa da yake ciwo ya jira lokaci to rayuwarsa ta yi albarka tun daga ɗan shi na yanzu duniya na amfana da shi ni kaina na yi karatu a gaban wannan malamin a majalisin sana halarci majalis ɗin ban san iyaka ba na biyu kuma ina bin shi daga nesa yana da wani aji da yake daga nesa ana sa littattafai online ana sauke su ko yau din nan na ta kwana ɗaya ne kaɗai bayan karatu a masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam to ban san ko yau na ciki ba ko yau ba ta ciki amma dai kwana ɗaya ne ko biyu ina jin juma'a kaɗai ko asabar ne baya daras Allah ya saka musu da alkhairi to yan uwa ku zo mu je malai ce bismillahir rahmanir rahim ina farawa da sunan Allah mai rahama mai jin kai kamar yadda muka sha faɗa buɗewa da bismillahir rahmanir rahim sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a duk lokacin da zai aika da wani takaitaccen sako mai muhimmanci kuma idan kun kalli littafin ba babba ne can wanda za a iya ce masa babban littafi yana daga cikin fa'idan da ya sa muka sanya shi saboda a gama shi cikin nishadi ba tare da jin an tsawaita ba malai ce muqaddima gabatarwa mun sha bayani game da muqaddima alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai wasalatu wasalamu ala abdillahi wa rasulihi tsira da amincin Allah sabbata ga bawan Allah wanda shi ba Allah bane ba a bauta mai kuma bai yadda ma wani ya bauta mishi ba wa rasulihi amma lokaci guda kuma shi ba daidai yake da duk wani mutum ba manzo ne na Allah yana da fifiko da daraja akan duk wani abin halitta da ke ban ƙasa. wa khalilihi kuma wanda nake roƙon tsira ƙarin daɗin tsira da aminci a gare shi nan daɗayi ne na Allah ma'ana wanda ke laifin da ba a ganin laifinsa ma'ana wanda ake mai ƙaunar da ba ma zai laifin da za a gani ba ba ma za a bari ya laifin ba sallallahu alaihi sallam wane ne shi ce nabiyina shine annabi mu muhammadin muhammad shayabu wa ala alihi da alayansa sune iyalansa da sauransu wa ashabihi da sahabbansa ajma'in ba tare da cire ko ɗaya a cikinsu ba dukkansu saboda ahli sunna ba su zagin sahabbai wa man tabi'ahum to ga inda mun ma muka shigo ina ƙara roƙon tsira da amincin Allah da addu'a ta gari ga duk wanda suka bi su bi isanin da kyautatawa ila yawmiddin har zuwa ranar sakamako zuwa ranar alkiyama malai ce amma ba'du bayan haka ya ku yan uwa fa innal abdal muwaffaq dukkan bawan da aka datar da shi duk bawan da Allah ya kaddara mishi dacewa to idan ka ganshi a nan duniya zaka tarar da shi yajtahidu fi islahi nafsihi zaka ganshi yana ta kokari wurin ganin ya gyara ransa Wata wa ha da ganin ya tsarkake ran ba tare da ta samu datti da zai sa Allah ya masa azaba ba kun san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ala inna fil jasadi mudgha ko akwai wata tsoka a jikin mutum in ta yi kyau komai ya kyau in ta lalace komai ya lalace ya ce ku saurara da kyau ita ce zuciya to shi ne mala ya ce duk wani mutum bawan da aka datar da shi in dai Allah ya datar da shi to za ka ga yana ƙoƙarin wurin ya ga zuciyarsa ta yi kyau kuma ya tsarkake ta wa najatiha kuma za ka ga yana ta ƙoƙari wurin ya ga zuciyarsa ta tsira fi duniya a nan duniya wal akhira da ranar lahira ta tsira daga menene mina shiru na daga sharurruka na cututtukan zuci da ɗabi'u wal mahaliki kuma tana ƙoƙarin ta ga ta tsira daga duk wani abu da ke halaka ɗan adam malai ce fa matsalabu na azimu tabbas wannan abun nema ne mai girma duk wani mutumin kirki abin da yake fatan ya samu kenan wa tun jalila wannan fa ganin an gyara rai da zuciya ɗin wata manufa ce mai girma shammara ilaiha muminun wanda ta sa mu'mine suka dage damtse ma'ana suka jajirci ba nan sallallahu alaihi wasallam an ce in goman karshe sun shiga na ramadan shan mara yana dage damtse ba ma'ana yana ƙara ƙoƙari kan ƙoƙarinsa to muminai haka su ma suke sukan ƙara ƙoƙari kan ƙoƙari wa shagala balahum kuma wannan dalilin na neman gyaruwan zuciya da tsiranta shi yasa dukkan muminai suka shagaltar da balahum ay qulubuhum suka shagaltar da zukatansu a tafakkur wurin ganin suna ta tuntuntuni fi da najatihim ta ya za a yi su tsira ne wai a ce yau sun haɗu da Allah cikin aminci ba tare da Allah yana fushi da su ba ya Allah ka samu a cikinsu. walbastu kuma wannan ya sa duk mutanen kirki suke yau ananta bincike anil mujibat sa fahimtar wasu hanyoyi ne a latifi ha fauzuhum irin hanyoyin da za su akwai rabautansu a ciki wa salamatihim kuma akwai kubutansu daga azaban Allah da fushinsa ballantana su shiga gidan wuta hatta kai ba fa gushe ba har sai da aka kai matakin da inna hadhal hamma lallai wannan damuwa irin na zuci da tuntuntunin ya za a yi a tsira warada ala khairi hadhihi umma sai da aka ruwaito cewa ya faru ma ga waɗanda suka fi kowa alkhairi a wannan al'umma ba'da nabi sallallahu alaihi wasallam bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai abun nufi an samu wanda ma sun ci kowa daraja da matsayi a wannan al'umma idan ka cire annabin al'umma su suka fi kowa daraja amma kullun zuciyarsu tunanin ya za a yi ne su tsira ya za su tsarkake zuciyar Su waye malam yake nufi yace humul khulafa'us salasatul al'awa'id sune mutum uku na farko idan ka kirga asalin khulafa halifofin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam guda hudu to idan ka kirgo ukun farko su nake magana wa yake nufi waye farko sai wane sai wane sai Usman a'a sai Usman sannan Aliyu Aliyu na hudu ne shine abin da ahlus sunna muke kansa shi ma haka ya tabbatar radiyallahu an mun gane ko ya yarda da fifikon sayyidina Usman a kansa to saboda haka Mallam ya ce wani abu kenan yana nuna wani abu ya faru da waɗannan mutum uku shi ya sa har yake gaya mana zuciyarsu ta shagaltu da wannan damuwan ya za a yi su tsira ɗin duk da kaga waɗannan ai tsiratattun ne tun da an musu bishara da aljannatin suna duniya suna cikin mutane goma da aka yi ma bishara a duniya da aljannatin kafin su mutu to me ya faru malam ke so mu sani a matsayin shimfiɗa kafin ya fara kawo mana hanyoyin ya ce fa'an Usman bin Affan ku ji kissan nan da kyau fan Usman bin Affan an karɓo daga Usman ɗan Affan kun san wane ne shi menene alkunyansa dun nuraini ma abocin haske biyu ya'yan annabi sallallahu alaihi wasallam har biyu ya aura to shi da kanshi yake cewa baina ana ana jalisun fi zilli utamin min al-ata'imi wani lokaci ina zaune a ƙarƙashin wani gini irin ginin larabawa irin tusan sukan gini na tubali ko na duwatsun kaga sun jajjera dutse irin ginin da kuna kallon fim ɗin daɗin nan za ku katangansa yi na jeran duwatsuna kamar da yanzu kice katanga ce ina zaune inda inuwa ta karkato wurin ina zaune marra alayya umar sai sai na umar radiyallahu anhu ya zo ya wuce ta inda nake fa sallama alayya min sallama falam ash'ur ni kuma ban ji ba ash'ur hankali na bai ji ba annahu marra cewa wai sayyidina Umar ma ya zo ya wuce kusa da ni wala sallama ballantana in ji sallaman da ya ya wuce min sallama ban ji cewa ya wuce ba ballantana in gane yayi sallama da sayyidina Umar ya ga haka sai abun bai masa dadi ba fantalaka Umar sai sayyidina Umar radiyallahu anhu ya tafi hatta da kala ala abi bakar shi ma sai wuce wurin wanda ya fi shi shine sayyidina abubakar radiyallahu anhu fa qala lahu yace man sayyidina abubakar radiyallahu anhu ma yu'jibuka shin ba zai baka mamaki ba anni marartu ala usman a ce maka na zo na wuce wurin sayyidina usman usman yana zaune in wuce shi fa sallamtu alaihi in yi ma sayyidina usman sallama falam yarudda alayya salam amma sai na Usman bai amsa mun ba sai na Abubakar kai baka yi mamakin haka ba wannan ai abun mamaki ne sai Abubakar ko a ce ma Usman sallama in wuce inda yake in sallama bai amsa ba wa aqbala huwa wa Abi Bakr ai sai suka tashi kun ga inda ake gyara tsakanin mutane suka yi sabani ba ƙara farraka su ba sai suka tashi tare da shi zai da Abubakar ba su nemi kunni na uku ba ba su posting a social media ba balle tana su status ti zagi ko su habaici sai suka tashi suka yi gaba da gaba haka ake maganin matsala ka fuskanta kawai ka yi kar ka zama mai riko ka yi abu kawai ka magance ka ajiye ka huta ma zuciyarka to shi ne yace sai muka tafi da ni da sayyidina abubakar fi wilayati abi bakarin kun ga girmama irin na sayyidina umar yace mun tafi karkashin jagorancin sayyidina abubakar tunda in shi in ma ya jagoranci maganar na farko damewa za ta yi tunda shi aka yi laifin in wani ne ya shigo za a fi samun saukin magance abu. sannan ba ma wannan ne mafi muhimmanci ba ya yarda abubakar ya fi shi falala ya yarda ya fi shi daraja ya yarda ya fi shi matsayi to don haka ka sa na sama shi ma hanyar samun waraka ne suka tafi sai na abubakar yana gaba yana bin shi hatta sallama alayya sai na usman fashi da kanshi yake faɗi yace har suka zo suka yi min sallama jami'an duka su biyu cewa sun masa sallama su biyu ya nuna sai na umar bai kullace shi ba dan da ya kullace zai ce ai dazu nayi bai amsa ba sai dai kai kai mishi amma sai ce fa sallama alayya jami'an dukkan su suka ce da ni assalamu alaikum kaga kenan bai kudurta komai a ran shi na mugunta ba thumma qala abubakar radiyallahu anhu sai sayyidina abubakar Allah ya masa ya kare yadda a gare shi yace ja'ani akuka umar Allahu akbar tun anan ma yayi sulhu umma matsala ce yayi yace dan uwanka ne umar yazo wuri na kaga har yanzu ya nuna dan uwanka yace ce wannan shegen ko wannan yar banzan ba ko mutumiyar yar kin san ita din a ce dan uwanka Umar ne yazo wuri na kun gane ce ya zo guna kuma wannan faɗin sai nuna adalcin na Abubakar kenan bai ɗauki maganar na Umar kawai ya hau ba saboda na Umar ya fi Abubakar daraja a'a yanzu yana so ya ji inda uzuri ne ko Umar bai fahimta bane ko kila kuskuren daga wurin Umar ne kaga adalci Allah ka ƙara yadda a gare su fa zakara yace da na Umar ya zo ya ambata mun cewa annahu marra alayka cewa yazo ya wuce inda kake fa sallama kuma yayi maka sallama falam rudda alayhi salam amma baka amsa mai sallama ba faman alladhi hamalaka ala zalik ya sayyidina Usman da ya kai ka aikata haka alhalin ka san shedan zai iya raba tsakaninmu bayan ka san annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar mu a dunkule ya za ka yi abin da tun yanzu za a fara jin kanmu a junanmu faƙul la sarki sai na usman ya ce sai na ce wallahi magana ta farko dai ina rantsuwa da Allah kafin in ce komai ma sha'artu wallahi ni ban ji a jikina ba annaka mararta bi ka zo ka wuce ce wallahi ko ko guce wanka na tafiyan ka ban ji ba wala sallamta ballanta na ji sallaman da kai mu me yake nunawa da ya ganci shi zai fara tashi je wurin shi tunda ya sai yana gaba da shi kun gane magana to duk abin gayan ne me malam ke so mu ji kun sai magana cewa su kansu zuciyarsu na shiga damuwa akan ya za su su tsira ko to mu je tafiya qala bakari sai sai sayyidina abubakar radiyallahu anhu yace sadaka usman yace wallahi gaskiya usman ya faɗa ya kai umar bi ma'ana a yanda na san halin usman ni na san ba zai haka ba waƙar shagala ka an dalika Amru na san wani abu ne shagaltar da kai usman saboda na san ka in abu ya dame ka haka kake sai kaga bayansa yace wani abu ne shagaltar da kai Ƙultu na usman ce ina jin haka yana zaune kun sai ce yana zaune a karkashin inuwa ko to ko da suka yi sallama suna magana su suna tsaye ne shi yana zaune sai ce ajal wallahi gaskiya ka faɗa ya sayyidina usman wani abu ya sayyidina abubakar wani abu ne a raina qala sai sayyidina abubakar radiyallahu anhu ya ce ma huwa menene shagaltar da kai da har dan uwanka ya wuce baka ji ba ai ma sallama wannan ya nuna kila kana buƙatar shawara ko wani abu na damuwa da ka shiga faƙala usman don allah ba da kuci sai sai na usman radiyallahu anhu ya ce ta tawaffa allahu azza wa jalla nabiyahu sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗauki rayuwan annabinsa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam, kuma annab sallallahu Alaihi wasallam ya rasu, ƙabla an nas'alahu gabanin mu samu dama mu tambaye shi, an na ja ti hazal amr wai ina hanyar tsiran addinin nan da fitintunin da za su faru bayan tafiyar shi ta ina mu za mu tsira shi ne abin da ya hana shi zaman kwanciyar hankali ya sa yake tunanin da har aka wuce bai san an wuce ba ya ce mun so haka amma ga shi ya rasu ba mu samu mun tambaye shi ba wasu hanyoyi zai wata hanya zai gaya mana da in muka bi ta za mu kulle kai tsaye ba tare da kwana ba mu kankane قال Abubakar بكر رضي الله عنه sai sai na abubakar ya kalle shi ya ce qad altuhu an zalik kwantar da hankalin ni na tambaye shi Allahu akbar Allah mun gode ma da abin da sayyidina abubakar yi. ai da bai yi ba mu ma damuna nan cikin fagamiya mana Ya ce na tambaye shi game da wannan sai na usman yace ka kumanta a tsaye ke ko a zaune a tsaune fa qumtu ya ce sai ne firgigib na miƙe na tafi na tsaya gaban sai na abubakar da duk maganin da ake wasan yara ne a gurin shi yanzu ne aka tabo abin da yake mai tashin hankalin cewa an tambayi yanzu musulmi zai yi tsira faƙultu lahu na ce ma na abubakar bi abi an ta ummi ya na abubakar fansa na uwana da uban sanka uwana da ubana ma'ana ka fi mun uwata ka fi mun ubana an ta haƙu biha Allahu akbar yace tabbas kai ne ko ka fitancanta da kai ma'anar sallallahu alaihi wannan tambayar ni na san haka me yasa ya ce haka na farko dai al'amarin addini nan da shi aka fara tun ana ganiyan wahalan su suka ɗibo wahalan suka jure na biyu shi ya fi kowa luzuntan annabi sallallahu alaihi wasallam kafin wani yanzu Dan haka duk abin da za a shiga a fita da shi aka yi shawara da shi aka kulla wa shawirhum fil amr da shi aka yi idza qulu li sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana akan sama wannan aya ta sauka alladhi yuti balahu yatazakka a kansa ne sai ce lalle kai ka fi cancanta bi ma'ana ka fi mu falala kai kana da girman da zaka iya tambaya mu kan muna jin nauyi kun fahimci magana qala abubakarin sai sai na abubakar bai wata wata ba tunda shi ma ya ji magana alkhairi sai ya fara yada alkhairi yace qultu wata rana nake nace ya rasulullahi ya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ma najatu hadha al-amr wai menene tsiran wannan al'amari ne ne mutum zai riƙa ya tsira tashin farko faƙalar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam allahu akbar sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man qabila minni kalima duk wanda ya karɓi wannan kalman daga gare ni allati aradtu ala ammi wannan kalman da na bijirowa ammi dan uwan eh, mahaifi eh, baffa ne ko ka shine baffa ko baffa na ha alayya sai dawo mun da ita ki karba to wanda duk ya karba shi bai dawo min da ita ba ya karbe ta ita ce kalmar shahada ko hadisin yanda yake shine uh, manzala sallallahu alaihi wasallam da ya ga rayuwarsa za ta fita ga irin taimakon da ya ba musulunci ga gudun wanda ya bayar sai zo yana cewa da shi ka faɗi kalmar shahada ni kuma zan shiga in fita in ma Allah magiya ko baka taba sallah ko azumi ba sai Allah ya bance tanka sai ya ki karba yace ce ala millati abdul muttalib shi dai mutu ne akan addinin kakannin su Abdul Muttalib to a hakan kuma ya mutu to kun ga ya dawo mai da abin shi bai karba ba Ya ce to duk wanda shi ya yadda ya karbi kalmar shahada ya san ta yi imani da ita yi aiki da ita lahu najatun tabbas yana da tsira a duniya da lahira an gane ko to wannan hadisi yana cikin sunan Imam Ahmad cikin musnad da sanadi wanda yake Hassan hadisi na ashirin. to sai malam yace fa man ta'ammala fi hadhihi al ku rike wannan kissan zai ƙara kawo ta a gaba wata gaba faman ta'ammala hadhihi kissa duk wanda ya zurfafa tunani at-ta'ammul shine kai tunani yadda da na Usman din can yayi kai tunani mai zurfi duk wanda ya zurfafa tunani game da wannan kissa da muka karanta al'azima mai girma alima a ƙarshe zai fahimci zai gane zai san cewa anna amran najati lallai al'amarin yadda mutum zai ya tsira a duniyar nan da lahira amrun azimun wallahi al'amari ne mai girma ba abun wasa ba hatta innahu ku duba fa ku gari ta yanda har tunanin wai hanyoyin da mutum zai tsiran ne ya kasance la yahummu yana sanya mutu ya shiga damuwa wa yashghulu balal mu'min ya shagaltar da zuciyar mu'minai as-sadiqin masu gaskiya sune sahabbai kuma masu darajar ciki a ce har an kai irin wannan matakin fa hadha usman ku duba fa ku gani sayyidina usman ne A hammahu amrun najati al'amarin yadda zai tsira wai yake sa shi tunani irin wannan ya shiga damuwa ma a ƙaunin nabi sallallahu alaihi wa sallam tare da cewa fa wannan sayyidina Usman din radiyallahu anhu shi ne fa wanda manzo sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa fihi dangane da shi manzo sallallahu alaihi wa sallam cewa Usman fil janna ni dinnan annabi sallallahu alaihi wa sallam ina faɗa muku sayyidina Usman dan aljanna ne kamar yadda yazo a cikin sunan Abi Dawud hadisi na 4649 kuma nan nasu dina albaniya inganta hadisin sannan annabi sallallahu alaihi sallam qauluhu da ya ƙara cewa fihi dangane da sayyidina Usman ranan da ya kawo dukiya ya ba musulunci annabi sallallahu alaihi ya ce ma barra Usman ma amila ba'da al-yawm duniya ta zama shaida daga yau duk abin da Usman zai aikata ba zai hana shi shiga aljanna ba bi ma'ana Allah ya ba shi imanin da ba ma zai aikata abin da Allah zai fushi da shi ba waje an abdullahi bin rawaha Allahu akbar haka hadisi ya zo daga abdullahi Ɗan rawaha radiyallahu anhu annahu kana fi baitihi yace wata rana ya kasance a gidansa yana zaune a gida wa inda zawjihi kuma matarsa tana wurin fa baka kawai sai matarsa ta ji ya fashe da kuka fasa latfo. sai matan hankalinta ya tashi ta tambaye ta ce mallazi abkaka ya mai gida me yasa ka kuka qala sai ya ce zakartu qaulallahi azza wa jal na tuna fadin Allah subhanahu wa ta'ala ne da ya ce wa in minkum illa wariduha babu wani daya a cikin ku mace ko namiji babba ko karami musulmi ko kafiri annabi ko mabiyi bafade ko dan fada shugaba ko wanda ake shugabanta illa wariduha hatta sai ya bi ta kan wutan jahannama ranar alkiyama kana ala rabbik wannan hukunci na za a bi ta wuta ta kan hatman wani al'amari ne tabbatacce maqdiyan abun hukuntawa ba wanda ya isa ya kauce kuma ba wanda ya isa ya tada wannan hukunci ta zauna kenan idan kuka bi ta kanta za ku wuce sirati kenan na nunajji na takau kun ji maganan annajatu din na jillazi na takau a ranar ne za mu kubutar da wanda suka ji tsoron Allah ta kya dokokinsa wa nazaru zalimin sannan mu kyale zalimai mu bar su ha a cikin gidan wuta jisiyan a durkushe haka za ka ga mutum ba ma zai iya daga fuska ba sai dai azaba kawai ake gasa ba. Allah ka tsare mu fala ya ce to abin da ya sa ni kuka shine ban sani ba A ananju minha amla muna cikin wanda za mu tsira tashi daya daga sirati ko ba ma ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wasu za su wuce kaman walƙiya, Allah ka samu ne wasu kuma kaman iska wasu kaman doki da ke gudu wasu kaman dan adam da ke gudu a ƙasa wasu kaman mai tafiya bai gushe ba sai da yace wasu za su wuce sirati na yaga naman su kaman yanda ake yanka naman kwata haka na wani zai gama jina jina duk jini fata-fata ya sha da kyar zunuban sun yawa musamman mai yanke zumunci wasu kuma annabi sallallahu alaihi suna takawa za ka fatali da su sai gidan wuta ba su da aikin da zai kai su Allah sallallahu alaihi ce mu kanmu annabawa ba abin da zamu iya a wannan ranar in banda mu dai an sa mun tsira muna can karshen gaba kowane annabi yana hango al'ummarsa suna tafowa wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba abin da muke iya sai dai addu'a mu cewa rabbi sallim rabbi sallim rabbi sallim Allah ka kubutar Allah ka tausaya Allah ka ragwanta Allah ka tausaya Allah ka tausaya ana zubewa yana addu'a fa idza kanat hadhihi halu sabiqin yan uwa idan wannan shine yanayin da magabatan mu suka kasance al-awwalin wanda su ne fa yan farko da su aka fara addini min as-sahaba na daga cikin sahabbai fil bahti muka ji cewa suna bincike suna nema an mujibatin najati hanyoyin da za ta kai su zuwa ga tsira fil daraini a gidan duniya da lahira wahum bushiru alhalin mun sani mun ji a hadisi cewa an musu bishara bi dukhulil jannati cewa su za su shiga aljanna fa kaifa alhalu biman ba'dahum to wanda kuma mu da muka biyo bayan su ya muke tsammanin yanayin wa hadhihi risalatu tambaya yace sai kowa ya ba kanshi amsa san irin kokarin da zai yace wa hadhihi risalatun dan haka a hannun kudin nan wata wata wani sako ne wani ɗan karamar yar wasiƙa ce sako ce mawjuzatun wanda take takaitacce, amma mai amfani shine abin da aka ce wajiz abin da yake takaitacce amma yana da amfani da yawa kaman gwal kun ga ai gwal karami sai ka ji kuɗi mai yawa ko to saƙo ne ne muku kwatance da gwal da na san kuma ta ne za ku fi fahimta harastu fiha a cikin wannan saƙon na kwaɗaitu kwarai da gaske alal isharaci da ya zamto na yi nuni ila asharati umurin zuwa ga wasu al'amura guda goma wanda waɗannan al'amuran ta'addu ana ƙirga su waɗannan abu da za mu ji a littafin nan ana ƙirga su da cewa min razil umuril azima su ne mafiya girman abubuwan da suka fito fili suka fito fili saboda tsakanin bawa da ubangiji babu mai shiga amma abinda a sarari mutum zai yi a gane cewa allati tahsulu bihan najatu wanda suke samar da tsira lil abdi gabawa to abu goma nan da za ku ji tabbas hanyoyi ne na tsira don haka da hariyun ya dace bi kulli muslimin ga dukkan wani mutum musulmi an tahida kada ya lalace ya tashi ya kokari fi ta'allumiha wurin koyansu ya san su wal'amalu amalu biha kuma ya aiki da su wasuluki masalikiha kuma mutum ya riko ya bi hanyoyin da suka ambata a ciki alimi ha, kai in ka gane ka duba ka gama ba haka nan ka koyar da su liman tastati'u ga duk wanda kake da ikon koyar da shi min ahlihi na daga iyalai mutum ya koyar da iyalan shi saboda Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa wane wa ahlikum nara ko ku kubutar da kanku da iyalanku daga wuta wa ikhwanihi hakanan ka ku mutun ya koyar da shi wannan ga ƴan uwansa li yafuza bin najati ta yanda zai samu ya tsira ya rabauta da tsira fi a nan duniya wa yawmal qiyama da ranar alkiyama. wa yadhfura bi sa'ada kuma ya rabauta da rayuwa mai dadi shine as-sa'ada mutum ya ji dadin duniya kuma ya ji daɗin lahira Allah ka bamu al-abadiyya jin daɗi wannan na dundundun ita ce aljanna fi jannatin na'im wanda ake samunta a cikin lambuna na ni'ima fa inna da'watal ibad domin lallai kiran bayin Allah ilan najati zuwa ga tsira wa tamhida turuqiha kuma da shimfida ma mutane hanyoyin da ake bi a tsira wa tazkira bi mujibatiha da kuma asalin wato tunatar da mutane ga hanyoyin da ake bi a tsira din hajjun qa'imun wannan wata shari'a ce tsayayya wanda musulunci ya ce a tsayi da shi wa sunnatul madiya kuma sunna ce wanda tuntuni ba yau aka fara ba bi ma'ana annabawa ma aikin da suka yi kenan kama ja'a fil qur'anil karim ne zuwa cikin alqur'ani mai girma Allah ta'ala yake cewa wa ya qaumi ya ku mutane na mali me yasa ne wai ad'ukum ina kiranku ila najati zuwa ga tsira kun ga aikin annabawa ne wannan ko da salihan bayi Wata da'una ne, amma kuma sai ku kuna kira na ilan nari zuwa ga wuta malace wa ƙarƙila, haƙiƙa wani mawaki ya faɗa. a cikin abin da ya kamata mu dau darasi mu gane muhimmancin neman hanyoyin tsira yake cewa ma ka tarza an dannisahu wa thawbuka ad-dahru min ad-danasi tarju an-najata wa lam tasluk masalikaha inna as-safinata la tajri 'ala al-yabasi ma ka me ya same ka kai musulmi tarba an tudannisa ma balu dinuka ya kai musulmi wai me ya same ka ne in an zo bangaren addininka tarba an tudannisahu kake yarda yi datti baka tantance me zaka bi wa zaka bi ina zaka yi sallah wani ba ruwan shi duk inda ga dama zai sallah amma ba duk abin da ga dama yake ci ba ku fahimci magana ba kowace riga ke yasa je gaban mutane ba amma kuma ko ina ga dama zai sallah wani ma sai ce bari in ne sallah sai in yi wanka kaga sallan ba ta darajar da za a yi mata tsafta kafin a yi ta an ko gane abin da nake nufi wannan duk ɗabi'un mu ne wata za ta fito biyan hayaki jigin ta ce to bari in yi sallah in ne wanka kaga sai in huta a'a ki wankan ki zo gaban Allah shi yafi to me yasa ne ka ne addinin ka kake yadda yayi datti baka damu ka tsaftace addinin ka ba wa saubuka dahr maksulun min ad amma amma ka shekara guda kana wanke ta da da tuka kaita ta da tuka maida a wanke ko ka wanke ko ka kai a wanke ma ko ba haka muke yi ba da wuya ka sa sutura so uku ka kuma sake maimaita ta wani ma in ya sa wata bai ƙara sa wata haka ne ko to me yasa kake damuwa da tsumma ga abin da fi tsumma daraja shine addini tarjun najata yanzu kai dinnan wai kana fatan ka tsira ne walam tasluk masalikaha amma baka bi hanyar da ake bi a tsira ba to tsaya ka je inna safinata ita fa kwale jirgin ruwa da kake gani la tajri ala al yabsi ba ta tafiya a tsandaurin kasa ko ka taba ganin kwale akan titi a ina kake ganin ta a ruwa shi kuma ruwa tsaye yake ko motsi yake motsi da ka kai ma sai ka motsa ka yunkura fa inna allaha azza wa jalla domin lalle Allah ne girma da buwaya naha Eh, nahaja lil abdi ne ko ya tsara ma bawa tariqan najati hanyar da zai biya tsira wa fataha lahu abwabaha kuma ya bude ma bawa kofofin tsira wa arrafahu kuma ya sanar da shi waɗannan hanyoyin wa turuqa tahsil sa'adati kuma ya nuna ma kowane bawa hanyoyin da zai biya tsiya kubuta wa atahu kuma ya ba kowane bawa asbabaha hanyar da zai biya tsira wa hadainahu najidain wa hazzarahu kuma Allah ta'ala saboda rahamansa ya gargadi kowane bawa min wabali ma'siyatihi akan mummunan sakamakon da duk wanda ya saba mai yake samu yace ai dai kaga annabi nuhu matansa da ƴansa da suka yi kaga na bar su sai bar su ba sai ce to madaraballahu masalan lil ladina kafaru ra'at nuhin kai ma ne ma misali in ka bi inda suka bi wahala za ka shakar bi. wa ashhadahu kuma Allah ya tabbatar ma mutum ala nafsihi akan kansa wa ala ghairihi hakanan kuma akan wanin kama Allah ya tabbatar maka ka gani shu'maha irin asalin mummunan sakamakon da zunubi ke haifarwa wa iqabaha da irin uquban da Allah yake yi ma wanda yayi zunubai din to a ƙarshe mala ce wa qad ahsana alqa'ilu hakika mawakin da ya wannan baiti ya kyauta yace wa hasratahu taqdil um, umuru wa saramat ساعاته بين baina gullil ذل العجز والكسل والقوم قد أخذوا درب النجاة وقد ساروا إلى المطلب الأعلى على مهل yace me ya kai co ya ba dogon bakin ciki da damuwa taqdil umur ga rayuwa na ta karewa nan wurin rubuta taqabba ko kuskuren bugu ne taqbi ne wannan badun din kasra ne a wurin ya'un din kuma me abin nan taqdi al-umur rayuwa na karewa wan saramat kuma tana ta yayyankewa karfinki na da ba shine ne yanzu ba ke kin sani haka ne ko ba haka ba kin san akwai abin da yanzu kawai ba kin gama shi a rayuwa kin gama shi an gama shi to wannan mu haka ne ga rayuwar na ta yankewa sa'atuhu lokutansa lokutan rayuwar na ta yankewa ɗaya bayan ɗaya canji na ta shigo ma rayuwa baina zullil ajizi ga yanan kaskanci na gajiyawa kana ta gani wal kasli da kasala kila da wata aka fara buga kalangu tana buga rawan kalangu tun bayan azahar sai shidan yamma amma ni ko na minti 30 yi sai ta ga likita haka ne ko ba haka bane in ba ta da rabo sai ki ji kai yara musan da muka yi ta san iskanci awa uku muna rawan kalangu ba sallah kenan kaga an samu matsala to mai baiti ya ce walƙaunu kad zo darbar najati ya ce ga mutane nan sun bi darba hanya ta annajati na tsira waƙar ilal matsalab kuma ga shi sun kai zuwa ga abin da suke nema al'ala wanda yake na ɗaukaka alamahali a kan sannu a hankali bi ma'ana karki zauna ki ta ƙoƙari iya abin da za ki ba kuma ki cika mu kanki abin da ba za ki iya ba abinda za ki yi ki yi abinda za ki yi ki yi abinda za ki yi ki in yi gagara sai ki ajiye sai ki ɗauki wani ko ki canza shi da wani ita haka ake ma rayuwa an ka tursasa rayuwa yadda kai za ta yi ta fi ka ƙarfi yau da gobe sai Allah ji malam Bahaushe to sai malam ce wa sallallahu wa sallam wa baraka ala an wa an'ama Allah ta'ala ya tsira da aminci da albarka da ni'imansa ala abdihi akan bawan sa rasulihi ko manzon sa nabiyina Muhammad wanda shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa sahbihi da sabansa ajma'ina gaba daya to a ƙasa ya sauke lamba ɗaya da ya kamata mu karanta ko a gurguje ya ce aslu hadhihi risala asalin wannan sako da muke rike da shi muhabaratun wata muhadara ce a ulqiyat wanda aka gabatar da ita fi jami'il birri eh, birrul a masallacin juma'a mai suna birrul walidain fi tabuk wanda yake tabuka yana da can gefen garin makka da kilomita masu yawa fi tarikh a ranar 22 ga watan sha'ban sha'ban shine watan takwas aiko shekara 1435 yan shekara 12 kenan dai وقد وقد اتحد بعض الفضلاء Haƙiƙa wasu daga cikin mutanen kirki masu daraja a wurina sune al-fudala wasu masu daraja a wuri na sun yi kokari fi tafriziha wa tansiqiha wurin fitarwa da kuma tsarawa su suka fitar da wannan abu da ke rubuce kuma suka tsara shi a yanda kuka ganshi sai dai ni malam da ne muhadara wa qumtu bi muraja'atiha ni na duba abin da suka yi na kalla naga lalle sun rubuta ba cire wani abu ko ba su ƙara abin da ba haka nake nufi ba wa idafati ba'd al-fawaidi alaiha kuma na ƙara wasu fa'idoji a ciki bayan na ga abin da su suka kawo ni ma na kakkara wasu abubuwa da zai amfana da su wallahu as'al yace Allah nake roƙo an yajzi da yayi sakamako kullama nistahada fi ikhraj hadhihi al-madda ga duk wanda ya kokari wurin fitar da wannan matashiya wa ha da kuma yada ta bainal muslimin a cikin al'ummar musulmi khairal jaza Allah ya saka mu kowa da alkhairi wa khassa minhum al ikhwa lalle zan kebance addu'a ta ta musamman wasu yan uwa fi fi maktab itqan wanda suke maktab na itqan fi dawlatil kuwait wanda suke kasan kuwait kaga da dukiya ke amfani ko su kam ina ƙara addu'a da mazidin ƙari a kai inayatihim saboda kulawa ta musamman kadori akan wancan da na faɗa wanda su suka bayar wa juhudihim da kokarin da suka yi fi ikhraji ha wurin fitar da ita to ma muna roƙon Allah ya sa mu cika cikin wannan addu'a da malam yayi insha Allah idan mun zo gobe sai mu tashi al awwal wanda shine na farko bi idnillahi ta'ala abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ta'ala ya kame tarayya alada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wata'ala ya yafe mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amin ya rabbal alamin to mu je ko kun kira FCC to mu je Alan.